Lesson 11 Numbers 21 through 1 million. For numbers after 20, da is placed between the 10 digit and the 1 digit. 21. Ashirin daya. Ashirin daya. 22. Ashirin Dabiyu. Ashirin Dabiyu. 23 ashirin da uku ashirin da uku 24 ashirin da hudu ashirin da hudu 25 ashirin da biyar ashirin da biyar 26 ashirin da shidda ashirin da shidda 27 ashirin da bakwai ashirin da bakwai Twanti-eight. ashirin da takwas ashirin da takwas Twanti-nine. ashirin da tara ashirin da tara 30 talatin talatin 40 arba'in arba'in 50 hamsin hamsini sixty sittin sittin seventy saba'in saba'in eighty tamanin tamanin ninety gomiya tara tara one hundred dari dari 200 dari biyu dari biyu 300 dari uku dari uku 1000 dubu dubu 2000 dubu biyu dubu biyu

da tara. One million. Miliyon guda. Miliyon guda.